muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron yau da gobe shirin matasa da wannan maraicen Laraba goma sha shida ga watan Disamba Assalamu alaikum da fatar duk kunanan lahiya. Kuna jin mu yanzu haka ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. A daidai lokacin da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya suka ci ɗamarar yaƙi da kafofin sada zumunta waɗanda su ne suke taimakawa da yawansu suka ci zaɓe. Yau shirin yau da gobe zai duba mahimmancin waɗannan kafofin sadarwa ga ci gaban demokaradiyya da ƙarfafa ta da kuma baiwa talaka damar saka idanu akan masu iko. Su tilasta musu yi wa al'umma ayyukan da suka yi alkawari a yaƙin neman zaɓe. a matsayinka na wadda ake mulka kana da damar da zaka an karar da shugabanka ta hanyar shafukan sada zumunta musamman ma kuma wani ma babban ci gaba shine shi shugaban naka yana shafin sada zumunta To anya kuwa 'yan majalisar dattawan Najeriya da suka yi shirin yaƙi da kahohin sada zumunta sun yi tunani ya kamata a ce wanda ya amfani da waɗannan kahohi ya ci zaɓe kuma ya ɗauki irin wannan mataki? Bai kamata a ce mu da muka ci zaɓe ta amfani da irin wannan a social media ba kuma mun koma yanzu muna neman mu kashe wannan Za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa ta yaya kafofin sada zumunta na zamani za su iya zamewa matasa makamin kwatar 'yancinsu. su. sannan isa lawal ikara ya taho da labarin ɗan iya shi ma akan wannan batu ne na kafofin sada zumunta ku biyo mu ku ji duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa To kamar da kuka ji Jamila ta ce mu muku tambaya cewa ta yaya kahohin sada zumunta na zamani za su iya zame ma matasa makamin kwatar 'yancinsu ga yadda kuka amsa a Facebook. gaskiya kafafen sada zumunta na zamani sun zama ta hanya mai sauƙi da talakawa za su yi amfani da shi wajen neman haƙoƙinsu a gwamnatance ganin yadda mafi yawancin masu mulki suna amfani da waɗannan kafafen sadarwan kunga kuwa akwai tsammanin cewar idan talaka ya yi rubutu waɗannan masu mulkin za su gani su karanta sai dai wani hanzari ba gudu ba shine yadda muka ji wani ɗan majalisa ya miƙa wani ƙuduri gaban majalisa wanda muke ganin zai taka muna burki wajen bayyana matsalolinmu ta waɗannan kafafen masu albarka. Saƙo daga Umar Adamu Cukuriwa. A ganina kafafen sada zumunta na zamani kan iya zamar wa matasa makaman kwatar 'yancinsu ne kawai ta hanyar tafiyar da kafafen sada zumuntar akan hanyar da ta dace. Misali, matasa za su iya amfani da kafafen sada zumunta wajen tura koke-kokensu zuwa gidajen rediyo daban-daban domin shugabanninsu su waiwaice su, su san irin halin da suke ciki, kamar abin da yake faruwa a yanzu haka kenan. Misali na biyu, matasa za su iya amfani da kafafen sada zumunta wajen bayyana ra'ayoyinsu da tunatar da gwamnati haƙƙinsu a kanta da kuma 'yancinsu. A ganina, idan matasa suka koyi dabarun yadda za su tafiyar da kafafen sada zumunta ta hanyar da ta dace, to wallahi hakika za su kwaci 'yancinsu cikin gaggawa. Abin da yake faruwa shine waɗansu matasan a yanzu sun ɗauki kafafen sada zumunta ne a matsayin wani waje da za su sheƙe ayarsu suna abin da suka ga dama. Allah ya kyauta, saƙo daga Isa Hamisu Maɗaci. Ta yadda za su tura saƙonsu akan abubuwan da suke cin musu tuwo a ƙwarya. zuwa ga shugabanninsu da suke gwamnati sai dai kash na ji za a kafa dokar hana faɗin albarkacin baki a ƙasa ta naija ba wai a hana tura saƙon zagi ko faɗan ƙarya akan abin da bai faru ba saƙo daga sabiu usman makurna Kafar sada zumunta tana ba matasa damar faɗar albarkacin bakinsu kuma tana ba da dama ga matasa wajen tallata gwaninsu wanda suke ganin zai iya share musu hawayensu idan ya ci zaɓe kuma suna isar da saƙon ƙorafinsu na yau da kullum. Saƙo daga Bashiru Usman. Ta hanyar bayyana ra'ayoyinmu masu mahimmanci da kuma ƙin amincewa da duk wata doka da za ta hana mu faɗin albarkacin bakinmu musamman a kafofin sada zumunta na zamani. Sako daga babangida gida Lawal Bungudu. Ai ba matasa kaɗai yake samar wa 'yanci ba, hatta su kansu masu ƙoƙarin ganin sun toshe wannan kafar suna tunƙaho da shi. To amma matashi ya fi takama da ita ta yadda dukkan abin da ya shige mai duhu zai nemi ƙarin haske ta wannan kafar. Ba ma wannan kaɗai ba, matashi ta wannan hanyar ce kaɗai yake iya sanin ya duniya take ciki. kai wannan ci gaba sai hamdala domin ta wannan hanyar kadai matashi zai iya miƙa korafinsa ga wakilinsa saboda ba sa ganuwa cikin sauƙi, sai ta wannan kafar kadai sako daga sanusi umar ajuwa yanzu ga isa lawal ikara da labarin dan iya yau da gani na dan iya ce yauwa zo nan ka ji dan uwa kana da labarin wata sabuwar dambarwa na ce a a kai dai ba ni in sha kawai nawa ya ce na ikara kasan dai a shekarar 2015 dinnan matasan mu sun saka rigar adawa suka ɗare dandalin sada zumunta don ba da tasu gudunmawa har sai da suka tabbatar 'yan ƙasa sun zaɓi sabbin shugabannin da za su canza musu rayuwa amma kwatsam sai gashi wasu 'yan majalisar dattawa sun zo da wani sabon ƙudirin daka wa matasan tsawa suka ce duk matashi lokacin da ya yada wani labari na kanzan kurege to babu wata makawa sai ya yi zaman gidan jarun na shekaru biyu ko kuma a ci shi tara mai yawa sabo kawai da 'yan majalisar sun manta sun fi kowa cin gajiyar wannan dandali na sadarwa na ce dan iya ka ce dai 'yan majalisar dattijai sun ci moriyar ganga za su yarda kauranta domin ko wannan na nufin duk gudunmuwar da matasan kasar nan suka basu sun manta kuma ma ai batun watsa bayanin kazafi ko karya gaskiya dokar kasar mu ta haramta don kuwa waɗanda suka yi dokokin kasar sun san maganar kazafi ko ƙarya batu ne na ƙazanta watakila ma shi ya sa shugaba buhari ya ce wannan dokar dai najeriya ba ta buƙatata kuma ya ce ko da an kawo ta gaban shi ma ba shi ba amincewa da ita dan iya ce aini tambayar ma da nake ita ce mai yasa shi wannan ɗan majalisar ya kawo ta kuma wacce ƙazanta yake ƙoƙarin ganin ya rufe idan har ya san yana da tsafta mafita ko kuwa dai ya tafka wani zunubi ne yake neman mafita shi yasa ni da jin wannan batu na ce da ba don an ce wanda ya kawo wannan kuduri ya san doka ba da sai in ce to ya koma makaranta na ce dan iya ai lamarin nan akwai abin dariya wai yaro ya tsinci hakori don ka san da jin batutuwan da aka cusa cikin wannan kuduri ka san ko ba a faɗa maka ba sam sam babu wani maganar dogon nazari musamman ma dai da jin an ce wai duk wanda ya saba mata za a kai shi gidan yari ƙari ko kuma a lafta mai tarar naira miliyan biyu har ma wasu na cewa a hada da gidan yarin kawai ya zama ƙari dan iya ce ai kamata ma yi 'yan majalisar su tuna sun yi wa matasan ƙasar nan alkawari suka ce za su inganta ilimi da tsaro da tsarin lafiya don kowa ya zama abin alfahari sannan ina alkawuran samar da ayyukan dogaro da kan da suka yi wa samari koko dai duk sun manta wannan tunda sun samu abin da suke matukar marmari da marari gari ko da yake dai akwai ranar kin dillanci don haka bari in gaya wa matasa ma dai su ƙara haƙuri na ce gaskiya dai ɗan iya ya kamata 'yan majalisar nan su tuna baya cewa sun yi alƙawuran za su fidda matasa daga dukkanin sarƙaƙiya amma sai gashi yanzu suna ta sake-saken ganin sun jefa su cikin halin wuya dan iya ce ainihin kira ma nake ga matasan Najeriya su yi amfani kawai da kafofin sada zumunta nan ko sa samu su wataya ta hanyar tunatar da 'yan majalisa nan cewa gaba fa ta fi baya kuma tun da hausawa kan ce alkawari kaya to su nuna wa zababbin nan cewa idan ba su cika musu alkawuran nan ba to sun haɗiyo kansu kaya sai dai duk da haka zan jawo kunnen matasan kada su sake su yi wa wani shugaba zargin karya, amma fa su 'yan siyasan su sani suka mai ma'ana a harkar siyasa ita ce ƙashin bayan demokradiyya. Da

To ina mahimmancin kahohin sada zumunta na zamani ga ci gaban demokuraɗiyya da ƙarfafa ta da kuma ba mu talaka damar saka idanu akan masu iko har ma ya su tilasta musu domin su yi ma al'umma ayyukan da suka alkawari a yakin neman zaɓe. Hafsat Abubakar da Hassan Muhammad Dala da kuma Awwal Babbo sun yi muhawara akan wannan a zauren matasa ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Abdulaziz. eto eh a hakikanin gaskiya idan ana maganar ci gaba akwai irin ci gaban da bare yi ka kamanta shi a lokaci ɗaya ba sai dai zai ɗauke ka lokaci kana ta bayani akai ba kammala ba misali shine shafukan sada zumunta waɗanda zamani ya kawo su wadda a da babu su wato sun taimaka wurin tabbatar da sahihancin al'amari wadda a da a baya kafin zuwa su idan wani al'amari ya faru mutane sukan yi dafifi ne a kwatunan rediyon su domin son sanin me ya faru wadda kamar rediyo tana da ka'idoji da dokokinta wadda kafin ka kai ma ga ɗauko labari sai ka kai ga tantance cewa wannan ya kai ya karbo daga wannan wannan ya karbo daga wannan sannan wani lokaci wani al'amari kan faru sai wato daga bangaren rediyo din kina a samu wani labari wanda bai da sahihanci wanda daga baya sai a zo kuma a saki gyarawa to bangaren safukan sada zumunta al'amari kan faru ga wani mutum wanda unguwansu ya faru ko kuma magashi ya faru ko da wani kanin shi wanda um, kai tsaye abin na faruwa a lokacin zai watsa ta hanyar shafukan sada zumunta ka ji shi abin da ya taba kai kuma me za ka taba misali kai ya kake ganin wannan shafuka su taka ko kuma rawar da ya kamata su taka a matuka gaya wannan eh, wato shafukan sada zumunta suna da muhimmanci ga rayuwar musamman ma al'umma da ake wato mulkanta ko kuma ake tare da su ake shugabanta a kowace yanki ce domin wannan shafukan sada zumunta akwai yiwuwar wani shi ba gwanin sauraron rediyo bane ko kafan yada labarai ko karanta jaridu ko kuma ganin talabijin ba misali in ma akwai wutar da zai kalla to kaga wannan ka samu dama ne na wajen tallata shugabanka wajen gudanar da ayyuka na alkhairi da yake mai yanki shi shugaban kuma baya ta ina wa zaka amfani shi domin ka ankarar da shi shugaba ko kuma su sauran jama'a eh nan kuma zaka yi amfani da wannan daman domin kira ga shugaban da yake shugabantanka akan cewa shugabanni na bangare kaza kaza ko kuwa a na mazabu kaza suna wa al'umman su irin abu kaza kamata mu ma shugaba ka waiwayo mu ga irin ga matsala da ga matsala ga matsaloli da muke tattare da shi ina ga kaman wannan akwai rawa da za a taka matuka. to hajja kin ji abin da shi mallam hassan da kuma a takwararsa ko abokin birnin sai faɗa ke ko me yake ce wannan rawar da waɗannan shafuka su taka eh to yana da muhimmanci dai a rayuwa gashi kuma suna sada zumunci a ko'ina wani ƙarin haske zaka yi eto eh gaske akwai karin haske dangane da maganar ta tana magana akan maganar eh, wato sada zumunta ta bangaren kasan mutum mutumin da yake nesa da kai wato shafin ta baka damar sanin shi yanzu muna batu maganar ci gaban demokradiya da kuma tabbatar da adalci wajen shugabanci ko kuma kai kashe kudaden gwamnati shakka babu shafukan sada zumunta za su ba da gudunmuwa ta bangaren shugabanci musamman a demokradiya wadda kalmar demokradiya tana nufin wato mulkin yanci to kana da yanci kaga wani al'amari da wani shugaba wani lokaci wani kan je kafafen yada labarai a matsayin shi na shugaba kuma jagoran mutane ya ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza alhali bai yi ba ila lokacin wani daga cikin mutanen unguwarsu ko al'ummar da yake cewa yawa aikin suna jin shi da haka kai tsaye zai hawo shafin sada zumunta ya sanar da abokan zumuntan shi wadda mutane ne wadda wani lokaci ma idan ka rubuta abu ka sanya wani yakan fara da batun naka wadda mutanen da ba abokan ka ba su gani da haka kai ga ne kai ne al'ummar da yake cewa yawa aikin a duniya yake yayatawa kuma kai ka san bai maka ba da haka sai shafin sada zumunta ta bada daman ka fito ka faɗa wadda idan ka faɗa ɗin ka gabatar da hujjojin ka gamsassu kuma ka rabu zai sa duniya ta ga abin da ya faɗa ba gaskiya bane wadda hakan wani hanya ne da zai dakatar da shi daga sake kaiwa mataki na gaba tunda shi bai zo da adalci ba kuma yana son ya sake amfani da irin wannan dama domin ya ci gaba naka shafin sada zumunta ita ce hanyar da ta bayyana abin da yake yi ba gaskiya bane wadda watakila ba a samu hakan ba bangaren jarida ko rediyo ko talabijin wadda kamar yadda na faɗa maka suna su ma yanzu ayin ka duba eh, canjin zamani dukkanin suna da wannan ah, dandali ko kuma dandamali ko kuma a bangare na batun a ah, shafukan sada zumunci a bari in dawo ga shi muhammad muhammad kaji abin da ya faɗi wani batu kuma shine a tsoron da ake shine watakila wasu su iya amfani da wannan sada ko kuma shafuka domin wajen a bata suna ko kuma faɗan da abin da ba haka yake ba eh kamun na zo ga wannan amsa maka wannan tambayan baran kuma abin da wannan dan uwana ya faɗa daga ƙarshe cewa kaga wannan ba kowa bane yake da daman da zai je wata jarida ko wata kafar yada labarai ya samu ya ce ya bayyana ra'ayinsa ba na ɗaya kenan abu na gaba idan muka zo ta abin da ka faɗa abin da ya shafi yan majalisun tarayya da suke kokarin kawo wannan dokan sai in ga kamar suna so su yi amfani da wannan damar ne domin su rufe wa al'umma baki saboda kada su bayyana ra'ayinsu saboda idan aka samu wannan daman domin dokan Najeriya kundin tsarin tsarin mulkin Najeriya wanda muke tare da ita 99 constitution din nan 1999 ta ce section 39 ya baka freedom of expression ta baka daman ka bayyana ra'ayinka to a kwana a tashi da aka dakatar da kai a wannan bayyana ra'ayinka bangaren wato eh, social media akwai yiwuwar a kwana a tashi za a zo a hana ka yin magana din ma baka saka ce kaza game da abin da ya shafi da siyasa ci gaba ne koko ci baya matuƙa ma ci baya kama sosai ma to ina ga idan har aka tafiyar da wannan dokan ko kuwa kana nan talaka na bayyana ra'ayina shugaba na bai min kaza ba kuma ga matsalolin mu kamata yayi kaza sai ka zo ka ce za ka ci tara ta eh, naira miliyan biyu ko kuma a ɗaure ni shekara goma baka man adalci ba inda har haka ne Hajiya ki ana tunanin wane me ya kamata jama'a nan su yi amfani ko kuma su sani dangane da ya kamata su bayyana muhimmancin abin da yake abin da gwamnati yake yi musu kuma sannan su mai da hankalinsu domin zai kawo mana ci gaba a gare mu da ma ƙasanmu najeriya baki ɗaya. muna godiya ka je mal hassan ka abin da ta faɗi yanzu da abin ta ka ne ni na ƙauyen ƙayo me ya kamata ni ne yi domin in an karar da shi wanda ke mulkana ta wannan kafa eto eh um, kafin kai ga amsa wannan tambayar ni bari na dan kuma bayani tsokaci dangane da wancan tambayar da naji ina da abin cewa akanta ita ce tambayar da kake dangane da matakin da kamar majalisan wakilai suka so su dauka a dangane da al'amarin shafukan sada zumunta wadda suka ce kamar yunkuri ne na har akwai tara ma da za a iya sakawa dangane da masu mu'amalantar shafin to maganar gaskiya shine al'amari ne da kwata-kwata zan iya cewa babu adalci a ciki kasancewar wato wannan shafuka al'umma ne suke amfani da ita wadda al'umma ne kuma da suna da dama kamar yadda muke wato lokacin mulkin yanci suna da warfaɗin albarkacin bakin su sannan idan ka koma baya kamar a Najeriya a kasar nan namu zan iya cewa wani abu ya faru mai kama da juyin juya hali wadda shafin sada zumunta tana daga cikin shafukan da ta suka ba da gudunmuwa gudunmuwa mai yawan gaske shafukan sada zumunta sun ba da gudunmuwa dangane da al'amarin da ya faru wadda in ka koma baya zaka ga kamar wani abu ya faru wadda yake kama da wato juyin juya hali a kasan nan don haka nan shafukan sada zumunta su ne wato kan gaba wurin wato kai abun gaba bayyana da abu halin da ake ciki nuna abin da zai iya faruwa wadda irin wannan gudunmuwa da suka bayar idan da babu su da wannan gudunmuwar bai samu ba. ne domin in an da wanda ke shugaba na ko kuma wanda ke wakilta ta a matsayin ka na wadda ake mulka kana da damar da zaka an karar da shugabanka ta hanyar shafukan sada zumunta musamman ma kuma wani ma babban ci gaba shine shi shugaban naka yana shafin sada zumunta da yawa daga cikin shugabannin al'umma su ma suna da shafukan su wadda suke ganin albin da al'umma ke tattaunawa akai halin da al'umma ke ciki da kuma abin da ke kaiwa da kuma da haka matsayinka na wadda ake mulka kana da damar ka gaya mishi kuma zai ji ka kai tsaye muhammad awal wani shawara ka bawa su masu amfani da ah, waɗannan shafuka kamata yi su rika sanin menene suke rubutawa a shafukan nan domin idan muka duba mutum abu ɗaya ne yake so ya kawo mana matsala a abin da ya shafi wannan wato mutum ɗaya ne don ya fito ya ga wani magana wato shawara akan abin da ya shafi shafuka to shine ake so da shi doka gaba daya ya hau kan al'umma kusan miliyoyin al'umma suke amfani da wannan shafukan kamata yi musan menene zamu yi kuma duk abin da zamu eh, amfani da shi a shafukan ne ya zama abu ne wanda muke da sahihancinsa muna godiya to hajiya wani shawara ke kuma zaki bada a karshe eh to shawaran da zan bada ya kamata mutane su ɗauki shafukan sada zumunta da muhimmanci saboda yana da ci gaba a rayuwa mal hassan kai kowane shara ka bada wato a matsayin ka na mai amfani da shafin ya dace a ce ka bada gudunmawa wurin aika abin da yake mai ma'ana kuma na gaskiya hakikaninta saboda wato shigar da wani abu wadda ba hakika ba yakan sa shafin ya zama kamar shafi ne da ake isar da sakonni ko kuma ya sa dar a zuciyar masu mu'amalantar shafin wadda lokacin ka ga wani abu sai ka je kuma ga tuntubar ina sai yancin al'amarin amma idan ya zama masu amfani da shafin ya zama suna ganin al'amura ne a siyasance a dimokuraɗiyance wadda yake hakika to sai su yi amfani da shi wurin isarwa mutanen da ba su gani ba wanda wannan shine shawara na gare su kuma insha Allah akai amfani da shi za a kai ga gaci. To, anya kuwa 'yan majalisar dattawan Najeriya da suka yi shirin yaƙi da kafofin sada zumunta sun yi tunani? Ya kamata a ce wanda ya yi amfani da waɗannan kafofi ya ci zaɓe ya ɗauki irin wannan mataki? Ko mai ɗan majalisar dattawan Najeriya Comrade Shehu Sani zai ce kan wannan? Wannan ƙuduri da ake gaban majalisa namu a na dattijai a ƙuduri ne wanda yake akwai irinmu da bamu yarda da shi ba saboda ƙuduri ne da zai take 'yancin ɗan adam ya faɗi ra'ayin shi kuma ya ƙalubalanci shugabanni bai kamata a ce mu da muka ci zaɓe ta amfani da irin wannan a social media ba kuma mun koma yanzu a muna neman mu kashe wannan saboda ba mu san jama'a su gaya mana gaskiya a halin gaskiya a babu wanda jama'a ya kamata masu soka da ya ci mutane da suke kan mulki dan idan mutane ka hana su faɗin ra'ayinsu to lallai an ɗauki hanyar tafiya mulkin kama karya da mulkin daniya to shi yasa mu a matsayin sanatocin da muke adawa da wannan a doka za mu ci gaba da yi mu tabbatar kuma cewa dokan da shi bai zama a wani abu wanda zai za a dinga amfani da shi da 'yan najeriya su na farko dai ta wannan kafafe ake amfani da shi wurin cimma ko saduwa ga mutanen da suke da madafan mulki kamar su shugaban kasa da kuma 'yan majalisa ta haka matasa za su yi amfani da shi wurin miƙa ƙorafe-ƙorafensu da kuma neman a yi musu ayyuka a wurarensu ta haka kuma za su iya kaiwa ga 'yan majalisunsu da mutanen da suke kan iko na gwamnati wurin gaya musu gaskiya da kuma jawo hankalinsu da irin ra'ayi da kuma halin da jama'a suke ciki a wannan bangare kenan amma kuma akwai wani bangare guda daya wanda yake matasa waɗansu kalilan daga cikin sukan yi amfani da shi wurin batanci ga mutanen da suke kan mulki ko kuma yin ƙage ko yin yarfe ko kuma yin a bata ma waɗansu suna da kuma waɗansu abubuwa da ba kan ka'ida suke ba waɗansu ma suka yi wannan amfani da wannan a kafafi wurin faɗin wa'insu kalamai wanda ba su daidai da addinin ba ko al'adunmu ko kuma irin tsari irin na ƙasarmu saboda haka wannan abu yana da amfani kuma amma akwai waɗansu ɓatagari da suke amfani da shi wurin yin waɗansu abubuwa wanda yake bai kamata ba to kamar kowane irin abu ne shi wannan abu yana da amfani ko yana da illa a ta bangaren amfani shi ne ana iya ilmantar da jama'a kuma ana iya faɗakar da kan mutane kuma su matasa suna iya amfani da shi ta bangaren ma taimaka ma kansu da kansu a kuma suna iya amfani da shi ta bangaren a faɗin gaskiya amma kuma da yawa aka ga waɗansu maganganu da ake jefa a cikin wannan kafafe sai ka ga cewa ba gaskiya ba ne za ka ga mace an mata kage za ka ga namiji an mashi yarfi kuma duk abin fa da aka faɗi a cikin wannan dandali ba mutum ɗaya ke karanta shi ba mutane ne miliyoyi miliyoyi to wani ma kagen idan aka ma mutum ko wani yarfan kamun ya koma ya karyata wannan abu sai ka ga kawai mutane sun yarda da wannan abu da aka fi amfanin wannan abu yana da kyau amma kuma illan shi ke bukatan duk wanda za su yi amfani da shi su san abin da za su yi amfani da shi a kai saboda duk da yake dai wani abu ne wanda yake aka yi shi don ci gaba a mutane kuma su sani ba wai duk abin da aka sa a cikin wannan kafafe kuma shine gaskiya ba na farko ana yi amfani da shi wurin a kamfen na cin zaɓe kuma wanda suka hau kai suna yi amfani da shi wurin bayyanar da irin ayyukan da suke yi a wannan kamar yadda shi obama yi a ƙasashe kuma kamar egypt ma sun yi amfani da shi wurin kawo ƙarshen mulkin danniya na mubarak inda aka amfani da shi wurin kawo matasa wuri ɗaya da mata da maza suka fito suka dinga zanga-zanga a najeriya akwai matsaloli daban za ga mafi yawancin kamar ma'aikatu na gwamnati suna da irin wannan abu amma da yawan za ga ba su cika amfani da shi ba amma su matasa za ka ga duk abin da ya faru a wuri ɗaya za ka ga kaman ka ji shi ma a jarida ka karanta shi a wannan eh, kafafe kuma amfani shi ne in ka karanta shi to wannan ya faɗi wancan ya faɗi wancan ya faɗi to za ka tattance gaskiyar magana ne irin ga mutumin da ya yada wannan kuma abin da su matasa sukan yi a wannan lokaci kamar a ce ana neman aiki za a a ba mutane aiki ma'aikata na sannan cewa akwai aiki a daki jama'a sai ka ga ta wannan wuri mutane ma kan sani kamar yanzu mu da za mu kai wannan kamfen a dubu da sha biyar mun yi amfani da wannan kafafi wurin faɗakar da matasa musamman ma waɗanda suke birane saboda karkara suna da matsalar wuta wani lokaci kuma waya na da matsalar samu a wannan wurare saboda haka mun yi amfani da shi wurin jawo mutane su fito su yi zaɓe kuma a halin yanzu ma da muke kai muna amfani da shi wurin faɗin wa'yansu abubuwa da har abubuwa da muka yi duk abin da kaga ba mu faɗi ba a cikin namu bangare na wannan kafafi to sai ga cewa a kila wani ne je je faɗi saboda haka da yawan mutane sukan bi mu dan yakan yi wahala ma ka ga wa'yansu wanda suke kan mulki amma in ka sadu da su ta wannan wuri ko aka aika musu sako za su san amfanin wannan abu kenan to a da lokacin mulkin soja da babu wannan irin kafafe mukan dai yi amfani da rediyo ko kuma da jaridu ko kuma da talabishin wurin isar da sako ga jama'a ko kuma buga wasu takardu ma mu je mu rarraba da kanmu a makarantu ko a kasuwanni ko kuma inda mutane suke tare ko gidaje mu kai na cewa ga abin da muke so jama'a su a yanzu duk mutanen da suke gurmaya za ga abin ya fi zuwa musu da sauki saboda duk zanga-zangan da za a yi da duk taron da za a yi za ka bukata ma ka kira mutane a waya in dai ka aika da wannan saƙo ka naka kafafen na wannan eh, yanar gizo-gizo to sai ka ga jama'a sun sami eh, isar sun samu wannan saƙo kuma sun bi ko kuma sun zo in gayyatar su kake saboda haka shi wannan kafafe na zamani wani abu ne wanda ya kawo sauki ga jama'a sannan matsalan shi kawai shi ne ɓata gari da suka yi amfani da shi wurin ɓatanci ko wurin lalata waɗansu ko cima waɗansu mutunci da kuma a take haƙƙinsu amma ta ɓangaren gaskiya kan wannan abu ya taimaka wurin eh, kawo sauƙin sadarwa tsakanin jama'a. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up. Jamila. kin ji bayanai da dama masu mahimmanci mm. akan social media amma mutane mutanenmu da yawa sai su ga social in an ce social media kawai sada zamanta. kuma wai nan sada zumunta menene kawai ce miki ina kwana ina gajiya ya kwanan iyali yau ana biki a gidanmu zaki zo za mu je ɗaurin auren wane ya abin yadda abin da za a iya yi da shi sada zumunta na da kyau mm. yana da kyau amma a wannan zamani abin da za a iya yi da waɗannan kahohin ah, sadarwa sun yi wannan kawai gaskiya yawa ta hanyoyi ma daban-daban kinga kamar yanzu rikicin nan da yake faruwa ana ta yada hotunan da ba daidai ba hotunan ƙarya ba hotunan ƙarya mutane da dama sai su da cewa waɗannan hotunan na gaskiya ne yazo ya lalata wa ma wani suna ya bata mishi kamar yadda Shehu Sani ya yi magana ya ce akwai za a yi wasu kamar yan mata kage amma eh. akwai hoton da za a iya nuna mutum yana da jina-jina amma idan kika kai amfani da ai su kafafen sun ba da dama kamar yanzu go amma sai kana da sanin cewa zaka iya daukar wannan hoton ka saka a gugu gugu zai nuna maka shaida cewa ai wannan photoshop ne ba na mm. gaskiya bane ba amma sai kana da wannan sanin To da fatan za mu ci gaba da yin amfani da waɗannan kahohi amma kuma za mu ƙara neman ilimin yin amfani da su sosai. To masu saurari iyakacin shirin kenan sai gobuwar haka yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fayyin. Da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Nelson Lopes ni ce Halima Jumarau ke sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah ku huta lahiya. wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba muryar amurka yau mun yau ce. da garkuwar mu da yanzu ake zance duka Afirka ke ba ke zance yaban gwani ya zama tilas ne ma ba zan fasa ba